الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشرف بصدري ويسر أمري وأحمد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yau goma ga watan Ramadan dubu da da dari hudu da arba'in da shida da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da goma ga watan Mars dubu za gaba da karatun tafsiri kamar jiya mun kwana a ayar ta tasa'in da shida a cikin rasul nisa saboda haka yau insha za mu tashi daga aya ta tasa'in da bakwai inda faɗin Allah subhanahu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما قلتم قالوا كنا المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان لا يستطيعون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله سبحانه yana kada mana wato hukuncin waɗanda suka musulunta amma kuma suna zama a cikin kafirai ba su yi hijira sun koma garin musulmai ba alhali a cikin garin kafirai da suka zauna ba a barin su su bauta wa Allah yadda ya kamata ba a ma barin su su bayyanar da addinin don haka menene hukuncin irin waɗannan mutane shine Allah subhanahu wataala yace innal ladzina tawaffahumul malaikatu lallai wadanda malaiku suke karban rayukansu zalimi anfusihim alhali suna masu zalunta kawunansu qalu malaiku za su ce masu fi makuntu a wani hali ne kuka kasance qalu za su ba da amsa su ce kunna na fil ardh mun kasance masu rauni a bayan kasa Ƙaunu, malaiku za su ce masu kun arzun takun wa wasi'atan ashe kasan Allah bata kasance mai yalwa ba fatuhajiru fiha ta inda za ku yi hijira cikin ta ba Ka ulaika ma'wahum jahannan. Ba irin waɗannan makoman shi shine wutan jahannam wasa'at masira kuma wannan makoma ne mummuna Allah illal mustada'afin sai dai masu rauni minar rijal daga cikin mazaje wal nisa da kuma mata wal walidan da kuma yara la yastati'una hilatan wadanda ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila haka na kuma ba za su ba su shiryu zuwa ga wani hanya da za su hijira to irin waɗancan asa Allahu an ya'fu anhu mai yiwa Allah subhanahu ya yafe masu wa gafura, Allahu kuma Allah subhanahu ya kasance mai afuwa mai gafa saboda ka, idan mutum na zama a cikin kafirai ya kuma musulunta kafiran ba za su kuma bar shi ya bauta wa Allah yadda ya kamata ba ba za su kyale ki ya ma nuna addininsa ba ya bayyana da addininsa ba kuma yana da iko da zai bar wannan gari ya koma wata gari ta a wannan yanayin hijira ta zama wajibi a kansa dole ne ya bar gari ya koma wata kasa saboda kasar Allah ne yalwace idan an hana ka bautan Allah a nan za ka yi bar wuri ta koma wani wuri ina ba ta gane amma matuka ka ci gaba da zama hadi kuma ba ka iya bautawa Allah inda ya kamata kuma kana da iko baka tafi ba to ba ka da uziri a gaba Allah subhanahu wa ta'ala sai sa da ke guda ga ma'awahu jahannam abdullahi bin Abbas yana cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu da suka musulunta a zamanin manzan Allah amma kuma suka ki yin hijira zuwa madina alhali suna da iko kamata da kafirai suka hana su bautan Allah a maka kamata ne su sake su ne da za su yi hijira zuwa madina tunda manzan Allah ya kafa daular islamiyya a madina to waɗannan sun musulita amma kuma su hijira ba to da aka zo yakin badar shi ne kafiran maka su suka tilasta su su ma suka fita tare da su zuwa yaki domin su samu yawan jama'a ina ba ta gane ta haka waɗannan sun fita zuwa yaƙi ba da son ransu ba amma bayan da suka yi ya kafiran sun tilasta su suka fita to suka fita yakin bada suna tsaye a filin yaƙi a lokacin da ake sai yaƙi sai ka samu sai a harbo kibiya sai ya samu daya daga cikin su sai ya mutu sai zama to ya mutu a halin ba saboda baya bautawa Allah a inda yake imanin sa a sa yake kawai hali yana da ibo ya hijira ina ba da haka sai ka samu an harbo kibiya an kashe wani ko kuma ana cikin yaki kar gobe ya tsari wani ya mutu to shi ne waɗannan shi ne Allah yake cewa to ba su da wani ujira ga Allah saboda suna da dama su yi jira amma saboda kila abun duniya suna jin nauyin da za su bar gidajensu su bar kayan kasuwanci su da zaransu wanda shi ne abin da ya sa suka ci ba da zama maka to sai zama to ba su da uzuri a gaba Allah subhanahu wa ta'ala dan haka hukuncin hijira shine wajibi ne ina matan gani in dai mutum na zama a tsakanin a tsakiyar kafirai kuma ba shi da ikon bayyana da addinin ka kuma yana da ikon hijira to ya zama wajibi a kansa ya bar wannan gari ya kuma wani gari da ba inda zai iya wa Allah yanda ya kamata to duk da haka sai Allah subhanahu wata'ala yayi tobe yace illal mustada'afin min ar-rijal wan nisa sai dai masu rauni na hakika daga cikin maza da mata waɗanda da maza da mata da yara haka waɗanda ba su da wata dabara da za su yi hijira misali tsofaffi ko mata ko kananan yara kaga ba yadda za su yi to irin waɗannan za ka samu maza mazajen su sun hijira sun bar su na baya irin waɗannan matan da yawa daga cikin sahabbai lokacin da za su hijira sun tafi sun tafi da su kadai sun bar mata yanzu sun bar yara saboda in suka za su tare da su kamar za su hana su to irin waɗannan da ba su da dabara to Allah yake suna da uzuri a gaban Allah subhanahu wataala lafi fa'ulaika asallahu an ya'fu anhu irin waɗannan ana tsammani ana sa rai Allah subhanahu wataala ne ya kuma kuma Allah ya kasance mai afwa kuma mai gafa Abdullah ibn Abbas yana cewa da ni da ta duk muna daga cikin masu rauni ce ni yana daga cikin yara ta tana da cikin mata na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع حسنه على الله وكان الله غفورا رحيما نعم shine kuma Allah subhanahu wataala ya kara maimaita mana a wata karfafa mana magana kan hijira Allah wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda yayi hijira saboda Allah yajid fil ardi muragaman zai samu a cikin kasa muragaman kasira wuraren juyawa masu yawa wasa'a da kuma yalwa mana zai samu inda zai je ya samu sakewa da yawa wato kasa Allah tana da fadi tana da yalwa ta haka inda ka kyauta saniya ka bar garin ka da musulunci so za ka samu wurin da za ka je wanda za ka iya bauta wa Allah wasa'a kuma za ka samu yalwa inda za ka je in ma ka bar dukiyarka inda ka tashi za ka samu wurin wanda za ka aka sponsora zai yalwata maka yana ba tambari Allah ya ce wa man yakhruj min baiti duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da kuma zuwa ga manzansa thumma yudrikhu al-maut sa'annan sai mutuwa ta rike shi to wa kad waqa'a ajruhu ala Allah hakika ladansa ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ghafuran rahima kuma Allah subhanahu wataala ya kasance mai gafara mai jin kai dan haka kada mutum ya ki barin garin shi saboda abin duniya duk inda ya je Allah subhanahu wataala zai yi wata mata to idan kuma mutum ya fita daga garin kafin yana nufin garin musulunci sai kuma mutuwa ta riske hanya wannan da zai zama hukuncinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala yace hakika ladansa ya riga ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa bai isa gari musulunci ba Abdullahi ibn Abbas yake cewa a lokacin da Allah ya tsoka da ayoyi guda biyu da muka karanta da dinna game da waɗanda suka musulunta ba su hijira ba Allah ya ce ba su da wani uzuri to a lokacin ne da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suka ragu a Makka suka dinga kokari su bar garin Makka to daga ciki akwai wani tsoho ana kiran shi bamratu bin jundu bamratu bin jundu da yake wannan labari cewa Allah subhanahu ta'ala bai yi uzuri ga wadanda ba su hijira ba sai ya fada ma yaransa ya ce ku dauke ni ku kai ni madina ne ma zai hijira gashi ya tsufa gashi ba shi da lafiya Haka ne ya ce a dauke shi a saura shi akan abun hawansa rakuminsa a aika da shi zuwa a kai shi zuwa madina to shi ne yaransa suka dauke shi suka aza shi a kan rakumi za su fita da shi zuwa madina suna fita daga garin maka da kadan sun kai wani wuri a kira sani'in yana na rai zuwa ka sani'in sai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ransa to haka yaransa suka karasa da shi zuwa madina aka yi jana'izar sa Madina to shine suke tambayan sahabbai to wannan yanzu menene zai zama hukunci baban su sai sahabbai amma suka suka dinga cewa to ai yanzu bai karasa a hijiran sa ba mana suna gani kamar hijiran da yi ba sai aka kai magana wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala saukar da wannan ya Allah ya ce fa a waqa ajruhu ala Allah ina fatan gane ladan sa ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai zamanto Allah ya yafi masa kuma ya karbe shi ya karbi sakotin da su masu rahama sun haka da wani malamu suka ce duk sanda mutum ya nufi aikin alkhairi duk sanda mutum ya nufi Thank you. na saboda haka duk wanda mutum ya nufi aikin alkhairi sai kuma bai samu ya aikata wannan aiki ba to Allah subhanahu wataala zai saka mata bisa ga kyakkyawan niyyarsa ina mata muka da kusa ga kyakkyawan niyyarsa matuka ya yi azama zai yi sai kuma wani dalili ya hana shi to insha Allah subhanahu wataala yana da ladansa a wurin Allah na'am وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تأتوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنتم به فأمرت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم تصلوا فليصلوا معك وليأخذوا برأسهم وليأخذوا إثرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ويميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وقلوب ربهم إن الله عز الكافرين عذابا منا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا نعم الله سبحانه وتعالى يأتمنا وإذا ضربتم في الأرض إذا كوكا يتفيع بايا كتاب وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة باب ليس أكوكم ku yi sallar ta farko in khiftu an yaftina kumul na kafa. in har kuna tsoro kafirai za su fitine ku innal kafirina kanu lakum aduwan na. lallai kafirai sun kasance matsiya ne gare masu bayyanar da kiyayyar wannan aya tana magana ne a kan sannan kaso Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana idan kuka yi tafiya to babu laifi ku yi kaso in har kuna tsoron kafirai za su fitine ku a hanyar ku za su fitine ku ta hanyar su tare ku a hanya su yaƙe ku su kama ku su kashe ku su duk wani barazana da za su yi maku almuhim inda kuna gani kuna cikin halin tsoro a cikin wannan tafiya to babu laifi a kanku ku ku yi kaso sai ku yi sallar azahar a madadin raka hudu sai ku yi raka biyu sallar la'asar a madadin raka hudu sai ku yi raka biyu sallar isha'i a madadin raka hudu sai ku yi raka biyu magariba babu kasura ciki asubahi babu kasuwa ina ba tan gani saboda haka babu zai ce kan ku ko yi kanku to amma kuma idan mutum yana tafiya alhali kuma baya cikin halin tsoro tafiya ne cikin abinci cikin halarta ya kaso tun da a nan aya ya zo da sharafin cewa in khiftum an yaftina da alladhina kafaru in har muna tsoro kafirai za su tsina ashe kenan idan ba ku tsoro bai kamata ku yi kasu ba duk da haka za a yi kasu shi ya sa a cikin hadisin abu ya'la ya'la ya'la bin umayya yake cewa na tambaye umar bin khattab game da wannan aya shin idan mutum na tafiya zai kasuru alhali baya cikin tsoro ya ce kwadi aminan nan mutane suna cikin aminci yanzu nan ga shi kuma ayan sajen sai dai ana cikin hali tsoro kuma abin kafawa ya ce masa ajinki min ma min ni ma na yi mamaki yanda abin kake mamaki ba don haka ya ce alfi na biyu sanar sanar sanar sanatan manzara sanar sanar game da wannan haya. sai manzara ya ce صدقة تصدق بها الله فاقبلوا صدقته yace sadaka ce الله سبحانه وتعالى ya yi dan haka ku kalbi sadaka Allah subhanahu wata'ala dan haka sawawa suna cikin ko ba cikin halin tsoro matuka yana ta hanyar tafiya to ya halatta gare su ya yi kasu ina matan kwanci na ya halatta gare su ya yi kasu to sai dai kuma idan mutum na cikin tafiya karkashin wannan akwai matsaloli da dama game da kaso zan taba wasu kadan a jikin sauran kuma sai a neme su a cikin karatu jikin matsala ta farko shi ne shin dole ne mutum ya kaso koko ya halatta gare shi ya cika sallah idan yana halin tafiya ina fatan kwanton nan malamai sun ne game da wannan daga cikin malamai akwai da suke gani wajibi ne ka yi kaso inda kana cikin tafiya bai halatta gare ka ka cika sallawa dalilin su shi ne hadisi na na'aisha da jallawa da rana inda take cewa tun farko sanda aka wajata sallah an wajata sallah ne raka biyu biyu asali haka aka wajata sallah in ji na na'aisha sai ce daga baya ne aka tsara zuwa raka hudu a halin zaman gida sai kuma halin tafiya aka bar sallah aka tabbatar da sallah aka raka biyu a jiki mu fahimci wannan saboda haka ma'ana hadisi take abin da hadisi yake nuna ne shine na sun asali sallah raka biyu ne don haka daga baya ne aka kara aka mai da na wanda baya tafiya wanda yake zaman gida aka mai da nashi raka biyu wanda kuma yake halin tafiya aka bar shi akan aka bar da nan sai zama a gida raka hudu wanda kuma yake halin tafiya aka bar nashi akan raka ta haka kenan asali abin da ke ita akan matafi shine raka biyu bai kamata ya kawo wannan shine abin da waɗannan malamai suka dogara kai amma jumhurin malamai suna ganin cewa ya halatta mutum ya cika sallah idan yana so ina fatan gani dalilin su shine na farko ayar ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa laysa alaikum dunah yace babu laifi akan ku kaga duk sanda Allah yace babu laifi akan ku galibi ma'ana haka kana da dama in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari shi ma'anan babu laifi akan ka To saboda tun da Allah ya sace sa alaikum dunah sai suka fahimci cewa wannan yana nuni a dama ce kawai Allah ya bada ruksa ce sannan kuma sun kafa huda da ah, kasancewa ita kanta na ita da sauran wannan hadisi an taro ita cewa tana yawan tafiya tare da manzo Allah manzo Allah yayi kaso ita kuma take yin kaso sai ta shiga sanan ta ina ba ta magana sannan kuma da kanta ta sake wata wani hadisi cewa manzo Allah yayi tafiya a wasu lokuta ya yi kasoro, a wasu lokuta ya cika sallah wasu lokuta ya yi azumi a cikin tafiya wasu lokuta kuma ya ajiye azumi duka haka tarauto ina ba ta gane sannan kuma hadisin Umar da muka faɗa yanzu nan da manzo Allah yake sadaka tunda an ce sadaka ne kenan dama ce aka bada saboda haka da waɗannan dalilai ne sannan kuma ijma'i malamai kuma ijma'i malamai akan cewa idan mutum yana mai matafi ya zo masallaci a inda ya tarar da limami yana sallah limami kuma mazaunin gida ne in har ne kafaro ya bi limami a baya to dole ne a kansa ya fita sallah tare da limami ina maza muka da bai halatta gare ya yayi kasar ba wannan ijma'i malamai saboda in dai mun ce wajibi ne a kansa ya kasaro to ba zai halarta gare shi ya cika sallah tare da limamin da yake mazaunin gida ba to waɗannan sune dangan su suka ce a lamarin yana hannunsa amma dai ya yi masa ya yi kasaro ne amma in bai yi ba idan ya cika sallah to babu wani zunubi a kansa matsala ta gaba da cikin son gaba kamar da wannan aya shine a tafiya wani irin tafiya ne ake yin kaso wasu malamai sun kokari su sa iyaka mana wasu su ce ne kaza idan tafiya bai kai wani ne kaza ba ba za ka kasu ba idan tafiya bai kai tsawon kaza ba ba za ka tafiya ba duk waɗannan yaji malamai ne amma magana mafi inganci shine ba wani iyaka tafiya kawai shine abin da mutane suke kiran tafiya ina ba zan gane abun kawai urfi mana al'adar mutane shine zai bayyana mana menene tafiya menene ba tafiya ba ina fatan bane idan akwai gari kusa da wani gari wanda mutane wannan gari suna gari inda za su je wannan gari sunan tafiyan su shine za su yi tafiya to shi kenan kawai ya zama tafiya a shari'ance ina fatan bane kuma a haka ya halitta gare su su yi kasar na matsala ta gaba shine daga ina za a fara kasuru yaushe ake fara yin kaso? shin da zara ka yi niyyar tafiya za ka fara yin kasuru tun daga gidanka ko ko bai halatta ba magana mafi inganci a cikin maganganun malamai ne ba a yin kasaro sai mutum ya fara tafiya har ya bar wato gida ya bar gidaje na gari ina ba samu gari na saboda haka daga lokacin ne ya halatta gare shi ya yi kasaro amma ba zai yanzu ka ce kana so ka yi saka misali za ka je abuja sannan azar ya yi ka ce bari fara yi kasaro daga gidana wannan ba daidai ba ne ba za ka yi Allah subhanahu cewa yi wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya idan kuka yi tafiya cikin kasa aga wanda yake gida ba za ka kira cewa daraba fil ardi saboda haka magana mafi shi ne sai mutum ya fita ya fara rabuwa da wato gidaje na garin shi malamai ma suka ce ya fara bari gonaki na gari mana kagan ya fita kenan ya kai wurin da ba gidaje kuma yawa daga yi wannan wurin shayyawa fara yin kasar a zamanin manzana sallallahu alaihi wasallam rawaito cewa ya kan fara yin kasar din sai ka daga Madina sai ya bar cikin garin Madina ya isa zuwa Zul Sulaifa nan ne ne sakin mutanen Madina yawa daga nan ne yake fara a kasaru ita cewa yanzu wanda yake saudiya ma wanda yake madina abu ba zai rike masa saboda ni katin yanzu ya abun ci gaba ya sa har gidaje sun kai wurin yanzu nan ina ba ta magana bai zaman bai zaman to bayan gari kuma ba Eh, wanda ya taba zuwa hajji yanzu da zai zai zai tabbatar da wannan in kana madina za a je mikati kana cikin tafiya kamar da kana tafiya cikin gari har ka isa wurin mikati ina ba tabbata to sai sa wasu malamai ma yanzu ta kan cewa a hali yanzu matafi ba zai yi kasoro a zurbo zai fadi ba kuma saboda ya riga zo cikin gari duk da wasu malamai suna nan a kan cewa da manza da yayi ko za a yi almuhim abin da nake so mu gane ne mutum ba zai fara kasoro ba sai ya fita daga garinsa a lokacin sai ya fara yin kasaro na'am matsala ta gaba ne mudda tafiyan kwana nawa ne mutum zai yi kaso wannan akwai maganganu masu yawa da su akan wannan maganganu ya yi yawa sosai ba kadan masu in kana karanta shi ma in yi ba sai kan ka rufe eh, wannan to amma dai magana da tafi sauki wanda ya fi sauki rikewa shine maganar jumhur malamai ina fata mun gane jumhur malamai sun tafi akan cewa in dai mutum zai yi tafiya duk da akwai bambanci kadan tsakanin maganar malikiya da tafiya da maganar hanabila malikiya suna cewa idan mutum zai yi tafiya kwana uku ina ba ta gane shi ne ya halatta gare shi ya yi na so amma da zara zai yi tafiya kwana hudu ne tun kafi ya bar gida ya san cewa zai kwana hudu a garin da zai je to bai halatta gare shi ya so ba ma'ana bai halitta garin da ya kaso in ya isa garin ba amma akan hanya zai kaso amma in ya iso garin ba zai kaso ba tun da dai tun kafi ya bar gida ya dau azama cewa zai kwana hudu kuma a wannan gari ina ba gane amma idan kwana uku ne to zai yi kasaro su kuma hanabila suka ce sallah 21 kaga nasu kwana hudu kenan yawa saboda ka kwana hudu kana yin kasaro daga abin da ya kara kwana ta biyar kenan da kar ka samu sallah 21 to ba za ka yi kasaro kuma ba ina fata mun gani to wannan shine maganan jumhurin malamai saboda haka tawafin ce kwana uku ko ce kwana hudu daga bayan wannan inda ka ci gaba zama wannan garin to ba za ka yi kasa kuma ba akwai hadisai da dama wanda suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya yayi a wasu riwaya yayi kwana 19 wasu riwaya yayi kwana 16 da sauransu wasu suka ce kwana 10 kuma duka yana ta kaso malamai suka ce a fahimtar su game da waɗannan hadisin ne, manzan Allah bai san su zai dawo ba sai zama sun idan mutum ya yi tafiya zuwa wani gari ne da niyya zai zai yi wani abu da zara ya gama zai dawo to amma kuma da ya isa wurin sai abun ya dinga ja a ransa inda na gama gobe zan dawo gobe yanzu kuma bai samu ba sai an kai jiri yana sa rasa in jibi ya zanje na samu zan koma abun bai yi ba sai abun ya yi ta ja to ya halatta gare su ya yi ta yin kasar ko da ya fito haka har ya wuce ta duku ko wata daya ina fatan gane saboda asali da yi niyyar ikama ba bai yi niyyar zai zai zauna wurin ba wannan abun da ya ci gaba da jan lokacinsa to a yi wannan yanayin ya halatta mutum ya yi ta yin kasar har zuwa ranar da zai dawo ina fata sani amma ba haka ba inda za ka yi tafiya tun kafin ka tafi ka san cewa za ka wuce kwana hudu to a wurin jumhurin malamai bai kamata ka yi kaso a ko sun maganganu daban amma dai kamar na faɗa wannan shine ra'ayi jumhurin malamai maza ba guda uku na bana kare magana wasu malamai amma dai wannan shine ra'ayi na matsala ta gaba shine ah, idan mutum na da mata a garin da ya je yana ba ta magana to malamu suka ce akan cewa ba zai kasar ba a wannan gari saboda suna daukan mace a matsayin a wata suna ba ta hukuncin duk inda matan ta take kamar wuri garin ka ne kai yana ba ta magana yawa saboda haka yanzu haka kana na misali mai mata biyu misali yana da daya na yana da daya abuja in ya yi tafiya zuwa abuja to nan ma ba zai kasu ba saboda yana da mata in kuma yana nan lokacin na ya je gida da saboda akwai mata akwai iyali a wurin saboda ba za a dauke ta mutum ba ko a wani ba saboda haka asalin ba zai kasu ba a nan ma ba zai kasu ba amma kan hanya zai yayi kasu ba babu damuwa ina ba ta mutane matsala ta karshe shine malaman sun ba zan kira ijma'i ba amma cewa duk wanda tafiyarsa tafiya ce ta sabon Allah to bai halatta gare shi ya kaso ba ina ba zan gani na mutum misali barawo zai je lagos zai je yi fashi da ma kame a sai ce tunda ina cikin tafiya bare ka sauri na a hanya to wannan malam suka ce haram ne a ganshi saboda Allah ya ce ta'awun ala albir wa taqwa wala ta'awun ala ithmi wal udwan saboda haka eh, idan aka ce an haɗa tayin yin kasu kaga an ce mingil yana ya ji daɗin tafiya da zai je ya yi farna a can saboda haka inda mutum tafiya zai yi na na samu Allah to bai halatta gare shi ya yi kafurwa waɗannan su ne kana daga cikin matsalolin da suke da alaka da kafurwa Allah ya samu dace aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah ya ce wa idza kunta fihi annan kuma Allah zai bayani ne akan sallan tsoro salatul khawf ina ba tambayar salatul khawf shi ma ana yin ta ne raka biyu shine sallan da ake a halin tsoro ana cikin yaki to tana da sifa daban-daban annan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana wata sifa allati wa idza kunta fihim idan ka kasance Allah na magana manzonsa idan ka kasance a cikin su fa akamta lahum musalla sai ka tsayar musu da sallah mana kai musu limancin sallah fal takun fa'ifatu minhu ma'a to a wani kungiya mana ka raba sojojinka gidaje daya su zo su tsaya tare da kai wani ya kuzo asli kuma su rike makamansu fa'iza ta sajadu idan suka yi sujjada abin da ake nufi da sujjada nan ne sallah idan suka gama sallah tare da kai to fal yakunu min wara'ikum to sai su kasance a bayan wal ta'ti fa'ifatu ukhra sai ɗayan kungiyar lam yusallu wanda ba su yi sallah ba to su kuma su zo su bi ka su manzo Allah kira fal yusallu ma su zo su yi sallah tare da kai Wani ya wal yakhudhu qidrahum kuma su yi taka sansan wa aslihatan haka na kuma su rike makaman su suma me yasa Allah ke wadan ladina kafaru wadanda suka kafirta suna buri su kan cewa law taquluna an aslihatakum an aslihatakum suna buri ku gafala kuma ku ajiye wato makamanku ku wa amsiyatakum da kuma kayayyakun ku to fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su maku. gaba daya lokaci daya to Allah yake wala dunaha alaikum in kana bikum adha min matari Allah yake ba ku laifi a kanku idan kuna fama da wani cuta na misali ruwan sama aw kuntum marda ko kuma kun kasance marasa lafiya an tabaru aslihatakum babu laifi a kanku ku ajiye makamanku wa kudu hidrakum duk haka ku yi takasan inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina lalle Allah subhanahu wataala ya tanadi azaban wulakantarwa ga kafirai na daga Allah subhanahu wataala yana jan hankali mu'mine ne akan cewa in za su yi sallah a halin yaki to dole su yi a hankali su yi ta gasarsan a yayin da suka zo yin yaki sai Allah ya bayyana musu wannan sifa wannan sifa ana yin sa ne a yanayin da ya to makiya ba su a ɓangaren alkibla kun fahimci wannan idan ya to makiyar ba su a ɓangaren alkibla misali da alkibla nan makiyar suna bayan mu misali ko kuma suna nan gefe to a wannan yanayin sai a raba sojojin gida biyu daya su tsaya suna lura da makiyar kar su su far mana da haka sai a raba gida biyu daya su tsaya suna kallon akan daya su zo su jera a sahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah yayi sanda raka a daya da su ina ba tan bane idan yayi raka a daya idan ya tashi zuwa raka ta biyu dama raka biyu za idan ya tashi zuwa raka biyu to waɗanda suke bayansa sai su yi gaggawa su kika ma kansu raka daya alhali manzo Allah yana tsaye kun gane wannan dan haka kowa sai ya karanta fatihansa da sura sai su tafi ruku su tashi su je su gada su yi tayya su sallame idan sun sallame sai su tashi sai su je su karbi wurin da wayancan suke tsayuwa wayancan sai su dawo su shiga sallah tare da manzo Allah ina fatan kwanci wannan su ma sai su samu sallalan jami'i raka daya tare da manzo Allah sai manzala ya yi mutu raka da sai ya zauna ina ba san gane idan ya zauna to manzala ba zai yi tahiyya ba ko kuma ya yi tahiyya ba zai yi sallama ba sai su wanda suke ba sa sai su tashi ina san gane sai su tashi sai su cika sallah raka da sannan su tahiyya sai manzala ya yi sallama da su gaba ɗaya mun fahimci wannan sifa sai zama to kowane bangare sun samu raka a daya tare da manza Allah wannan sifa kenan A wata sifa kuma daban da yake yi idan ya zama to ma makiyan suna bangaren alkibla ne to ya za a yi sallar a wannan yadda za a yi sallar shi ne sai manza Allah ya jera kusan biyu ina fata gani sai su jera sahu biyu manzala da gaba mu ga kuma mukiya a gaban su to sai a yi kafara, a yi fatiha a yi sura sai a tafi ruku gaba kiriya dukansu dama sun hudu ya kai sai a tafi ruku gaba kiriya idan manzala ya ce sami allahu liman hamida sai kowa ya tashi rabbana wa lakal hamd sai manza Allah ya tafi sujada sai sabu na farko su ma su tafi sujada amma sahu na biyu ba za su tafi ba sai su tsaya suna lura da makiya kan su farka su far masu ina fata muka dama kuma makamansu na hannu da haka sahu na farko ne za su bi manzan Allah zuwa su jara sai a yi sujada biyu idan manzan Allah ya tashi zuwa raka ta biyu to a lokaci ne waɗanda suke sahu na baya sahu na biyu kenan sai su yi gaggawa sai su yi eh, sujada sau biyu su kuma sai su tashi ina mata mun gane to idan sun tashi sai su koma gaba sahu na gaba su kuma su koma baya mun gane wannan sai a sake yin fatiha da da raka da da da sura sai a tafi ruku ina mata mun gane idan tafi ruku dukkan su tafi ruku sai a tashi sai a tafi sujada yanzu wadanda suke biye da manzo Allah wanda su ne a kan baya a raka da farko kaga yanzu su ne a kan gaba dan haka sai su hafi manzo Allah zuwa sujada waye ta kuma suna tsaye suna dora da makiya dan haka sai manzo Allah ya sujada da su idan an gama sujada in an zo sai a da za a yi sai a lokacin waɗannan da suke baya su kuma sai su sujada su su zauna sai gaba da a yi sai ya sai a yi sallama ina fata ku fahimci wannan wato salatul khawf ya zo siga wato sifofi daban-daban ya kai sifofi wajen guda biyar amma da waɗannan guda biyu sune mashhuri ta haka duka kuma inda hadisi ya inganta da shi sifan ta inganta almuhim da za mu fahimta wannan shine Allah na so ya nuna mana girman sallah ne ta inda ba dauke mana ba a kowane hali matuƙa mutum na tare da hankalinsa dole ne ka yi sallah ko da kana cikin halin tsoro da firgiti irin wannan duk da haka ake a yi sallah sabani yanzu da da yawa idan suka yi rashin lafiya shi kenan kamar an ba su hudu na sallah sai mutum ya kwashi sati da yi sallah ba daga baya ya saka mu malalai wai ya fiya zai ya sallah wa ya ce gaban sallah su farko ina ba san gani da haka ya kamata mu wayarwa jama'a hankali idan mu shi yasa kullum inda na je asibitin gaisuwa marasa lafiya abu na farko da nake tambaya sa yi sallah galibi sai ka gan cewa mutum bai sallah wanda ya ce maka bai samu ya yi ɗaulawa so in ma baka samu ba da ka ba za ka yi sai mama wani kima muni bayan da ya ake sai mama me ya wahalar da za su masa ya ci ya taba ya sai mama ina ba takar matuka mutum na tare da hankali da kuma ba Allah su samu ba ba ba ba shi ne ba salma dole ya yi sallah ina ba tambayi abu na biyu wannan yana nuna mana girman sallah a cikin jami'i yana kuma nuna mana wajibi sallah a cikin jami ta inda idan mutum ya bar sallah jami daga ganto to ya yi zai ina fata mu gani ba za mu ce ba za mu ce maka in ya sallah shi gida ba shi da sallah ba amma dai yana da laifin rashin sallah tare da jama'a shi yasa Allah subhanahu wataala zai wajaba sallah cikin jama'a duk da cewa ana cikin halin tsoro ina fata mu gani saboda haka dole ne mutum musulmi musamman namiji ya za a ce kana namiji kana sallah a gida ba za ka sa kai sallah cikin jama'a ba don haka sallah a cikin jami'i wajen da ke za zaga ya ce na himmantu in sa wani a gaba ya ja mutane sallah sai ni kuma an kwashi matasa mu je gidan waɗanda ba sa fita sallah cikin jama'a mu kona gidan a kansu ya ce in ba dan mata da yara da suke su gidan ba don haka ya kamata mu bai da hankali akan sallah a cikin jama'a to Allah subhanahu wataala ya duk waɗannan halin da muka yi bayani na salatul khawf a duk haka suna rike da makaman ina mun gani suna ta san sansan suna lura da makiya kan su zo su farma su to Allah ya ce fa iza ai eh, kafin sai ya ce babu laifi akan ku yace wala tunaha alaikum in kana bikum adha idan misali kuna cikin kuna kuna fama da cuta misali ana ruwa sai zama to kayan su ya jike sai zama to makaman su masu nauyi ba za su rike ba to a wannan yanayin akwai kuma suna rashin lafiya ba su da ba su da isasshen karfi da za su rike makamai suna sallah to an ba su izini su ajiye a makaman su shine ma'ana wala tunaha alaikum in kana bikum adha min matari aw kuntum marda an tad'u aslihatakum babu laifi idan kuna fama da cuta na ruwan sama ko kuma kuma suna cikin rashin lafiya to babu laifi ku ajiye makaman ku amma kuma duk da haka Allah yake wa kudu hidrakum ku yi taka san ku mai da hankali kan ku gafara ina fata mu gani sai Allah yake inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina Allah subhanahu wataala ya sanadi azaba mai wulakantarwa ga kafirai Allah ce fa idza qadaytumus salah idan kuka kammala sallah fadkurullah ku ambaci Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubikum kuma a kwance fa su tuma'annantum idan kuka samu nasuwa fa asimu salat to ku sai da sallah mana idan ba kwa cikin halin tsoro to ku sai da sallah yadda ya kamata a tsaya a ba sallah hakika Eh, a yi a cika rukunan sallah a cika sallah a sunonin sallah ayi sallah yanda ya dace ayi sallah ina fatan gane wannan damar da aka bada adam salatul qawm akwai abubuwa da yawa ciki na farko ayi sallah da liman na zai wasu sun saba ma limamin sun je sun yi sallar su su fita su je su tsaya wasu su dawo ana ana ta motsiya kayan abubuwa da yawa duka so da lalura ne amma ba haka ba ana so dan mutum zai sallah ya mai da hankali cikakke a cikin sallah dan haka Allah ya ce wai ba da kuka samu natsuwa to fa asimu sala ku sai da sallah yanda ya kamata me yasa yace inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta saboda sallah ta kasance akan mu'minai wajibi ne wanda aka kayyade shi da lokaci ta haka ba a so mutum ya bar sallah har lokacin ta ya wuce ina ba mun gani ke yasa ba halatta ma mutane su bar sallah duk da cewa suna cikin hali tsoro ba su yi sallah bal idan wannan ya ya ya ya kasa yiwa saboda tsananin yaki Allah ya ce eh, farijalan wa wa rukubana kuma wa yi sallah masu kuna masu tafiya kuna masu hawa mana kowa ya yi sallah sawa ka fuskanci kila ko baka fuskanci kila ba kana yaƙi kuma kana kabara kana fatiya kana rubu kana komi duka zuciyanka ina fata mun gani saboda haka ba a son sai bar sallah har lokacin sallah ya wuce ana sallah ne akan lokacin sallah Na. sai Allah lokaci ko karanta aya da aya da kan sai kun kun wala tayidu bi dhira إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما فالله تعالى زينوا في ابتداء القوم Allah ya ce kada وجنيما yi mana ko musulmai kada ku rauni wajen yakan kafirai eh, shi ne sai su ko wajen neman mutane mana wajen ne wajen yakan su kada ku yi rauni Allah ce in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna jin radadi kuna jin zafin ciwo na kashe ku da ake yi ko jima ku rauni da sauransu fa fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma suna jin radadi kamar da kuma kuke ji yadda kuke jin zafin shuka da da takobi da menene haka su ma suke ji yadda kuke jin zafin rauni haka su ma suke ji yadda kuke jin zafin ana kashe yan wanku haka su ma suke ji ina fata muka ne dan haka babu gurbati amma ku kuna da wani falala wanda su ba su da shi shine yake wa tarjuna min Allahi ma la yanzu? ko kuna fatan samu wata lada a wurin Allah wanda su ba sa wannan fatan samu wannan ladan ko ba ka wani mun yin bayani akan fatan wanda ya tsaya jihadi kaga su kafirai su ba su da wannan addinin to da kaga ki tarjuna wa tarjuna min Allah ma la yarju kuna fatan samu ne lada wurin Allah wanda su ba fa wannan fatan Allah ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne mai hikima Allah ya tsara waɗannan hukunce-hukunce ne bisa ga iliminsa kuma bisa ga hikimansa ina fata mun gane لهم فيها عليهم سعد وتعالى عبد المكرم تعالى هذا من بعد إنهم في قصورة لي أبونا حكم على الله وبحمده قصورة لا إله إلا أنت أستغفرك إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina akwai tambaya in kuma yawan zai yi kawai ga tito na kan yau so shirya na faru tula wani gona na na ba su azumi ai yawa za a jira kuma su da aikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin uh, suratul bakara a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan azumi Allah ya ambaci a uh, mutane iri biyu waɗanda ya halatta masu su bar azumi su zo su rama uh, a wannan rana bayan azumi su ne masu tafiya ko kuma marasa lafiya ina son gani waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya masu rangu ne ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ina fatan gani dan haka waɗannan da suke aikin gona yanzu a iya fahimta da ba su da uzuri na ajiyar ina fatan bai saboda tun a lokacin manzo Allah su ma sahabbai suna fita gona a cikin zafi rana kuma ba zafin Saudiya ba za ka halarci shi da zafin Najeriya ba ina fata ba wanda ya saba zuwa aiki hajji zai baka wani labari ina fata ba za ka hada zafin Saudiya da zafin Najeriya zafi ne sosai wanda wani lokaci in ya kai makura gwamnati ma tana ba da tana ba da hutu ina fatan bai a ajiye hutu a ce kada kowa ya fita saboda ranar ta kai makura ina ba gane ba haka kuma sahabi suka rayuwa yanzu ko ina akwai da yanzu lokacin lokacin ba ku AC ina su samu gani kuma sahabi suna fita bal a haka suka kasance suna fita a farkon lamarin lokacin da aka shar'anta azumi ya zamanto mutum yana babu sahu kusan da farko babu sahur ba da farko ba da aka shar'anta azumi to idan mutum ya ci abinci da yamma bayan fadon rana to shi kenan ba zai sake ci kuma ba sai rana ta faɗi babu sau idan kuma bai yi hankali ba ya yi bacci kafin fadon rana to ko ya tashi da zai ci abinci ba haka na kuma zai azumi har zuwa safe har zuwa yin kuma ta haka ya azumi kun san labar wannan sahabin da ya je gonarsa yana ta aiki ya sha aiki ya dawo gida ya tambayi matan shi akwai abinci sake ba abinci sai ce amma jira barin je nemo abinci garin jira matan shi kafin fasuwa rana sai bace kwale, saboda ya gaji. ina fata gani matan ta zo zace sau shike na ba ga shi na kawo abinci amma kuma ba da ma shi kuma saboda ya yi bace kafin fasuwa rana to haka na yawa ya gari da azumi da rana bai zuma ina ba ta gane to shine sadiran saukar da aya eh menene al'ana خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ba هو أكبر نعم ba ما نور هو ايه تقول هذا سؤال ايه انا ايه ايه azumi na? eh al'an da ba ba saboda haka ne eh, daga nan ne aka zo aka hada ta saboda haka abinda dai yake son a da mu shine in waɗannan sun ce kuma da aikin gona wani da wani su san cewa sahabbai su ma sun fuskanci irin wannan ina ba ga magana duk da haka kuma manzala bai ce masu su ajiya ba dan haka wallahu ta'ala alam ni iya fahimta na ba na gani suna da ah, hujja da za su bar abu na alisula Awesome. wannan yanzu a yana kai abin yawan nan da ya so a kwanciyar eh, haka irin wannan tun da dai ya yi azumi wasu kwanaki ina fatan gani kenan yana nuna cewa zai yi azumin kenan ina ba zan gani zai yi azumi sai dai kawai ba zai yi ba zai yawa da yawa a lokaci daya ba amma yana yin azumi don haka irin wannan sai mu sai masa ya yi iya wanda zai iya idan ciwon ya zo ya haushi da karfi ba zai yi ba sai ya bari ina fata ya bayan ramadan sai ya rama ko da sau zai dinga yi a sati zai yi ina fata ne. inda ya ce zai dinga rama abu gida a sati ai zai zai zai samu abu talatin ma kafin wani wani ramadan ya zo ko ba ka wani a wannan ba zai samu ko ba ka wani saboda haka daga farko azumi sai ya yi abin da zai iya sannan kuma in yi je asibiti to daga yanzu haka ne a kowane dan sanya wanda shi ma yana da yana fama da ciwon ausa? amma yana da magani da yake sha da ko yau din mai wa da shi nake tambayan sa kana azumi kuwa yake yana yi tunda aka fara azumi da biyar biyar mai ba yace ya kake yi yake yana da maganin da aka bashi a asibiti zai zai sha maganin da safe lokacin sahur sannan kuma in ya zo shan ruwa kuma zai sake shan wannan magani ta haka haka yake yi zuwa dai yanzu ba laifi shi ma da yana tsoro cewa kila bayan lokaci ba zai iya kuma ba na ce masa ka iya wanda za ka yi idan ciwon ya zo ya kama ka ba za ka iya kuma cike na suka ajiye amma ba za mu ba ka hukunci ciyarwa ba da ne kasancewa ka yi azumin har zuwa yau goma dalilin cewa kana iya ina ba za mu gane don haka sai ya bari a bayan ramadan din sai ya zo yana ramawa a hankali Allah ya tsara mana ramo azumi sai ka rama a jere ba ina fata ba saboda ka ko da sauriya ne a san sai zai kai har ya zama mun fa kuma to nan Hey. babu babu laifi da ajiye a alkur'ani ka karanta daga waya babu babu laifi insha Allah tunda malamai sun halatta mata za ta iya karatun da ta hake shi za ta iya karanta dama rike alkur'ani ne shine a da yawa da cikin malamai ba su halatta mata ba ina fatan gani dan haka za ta za ka iya karatu in ta rike wayanta wayanta ba ba ba mu ba ne saboda ba Qur'ani Qur'ani ne kare a cikin abubuwa da yawa ba za ta ga sai hukunci a mun ba ina da ta ba za ta iya fitowa da gona kai na kake ba su abinci su ci mana har zama sa'awar alal ismail na yana mana bai halarta gare ka ka ba su abinci ka bai halarta ba kana musulmi suna musulmi kuma ka zo kana ba su abinci mana kana kara karba ba su to kare azumi da ba dai ba ba dai ba dai kamata ba kamata ne ka fahimtar da su su yi aiki a hankali su iya abin da za su yi sun gaji su bari kai a zuwa ci gaba to kaga mala ne نعم نعم bayan mafi kun kusa da shi na nan cewa na masu ci gaba ta ka samu wata ɗan duniya ka ajiye azumi da gangan suna ke san so kuma su rena mutane a wajen duniyan ke musu abin kokarin su wala a duniya ne ma da kuma ba haka kawai ba ba a duniya ba ga yi ma kusa an yi ba zuwa aiki da an bayani eh. za ka gida ga wasu da gaskiya so ba talla a biyu ba ya gama aiki hmm. ya ko a gurin ma ne ko ba dai an zama kan mutum ba ni ta wannan dai ne su zama to mai lan zama ina aiki ne alai alai sai su zo ko to wannan shi ne azumi ba ne kan da mun samu da wannan azumi الناس كمان الشيعية ولا الحرامات الشيعية عشان كمان متفق لا يسموك شيء ممكن تموتوا ومتفق أن لا تكتبوا تسألوا ليه في عيسو بالبيت يبقى تكون كقرآن يبقى تكون عيسو وإذا بدأ يكون بقول لك كده كده سهل روح انتهى كوا عزيز الرادة ولا عزيز الرادة عزيز الرادة ولا alhamdulillah wala ka dirku na'am azu wani jami'a na kan mutum nan da yi ta ke ya da wani tashin wani ne ko ne tashin ya faru ne ko cewa tunda har wani a gamuna ya sake zagewa ya fi gama ce yana son fara da yawa daga cikin malamai suna fane haka yana wata gane da yawa daga cikin malamai suna gani idan mutum ya bar azumi bai rama ba har zuwa wani azumi to zai idan sakaci ne ya jawo wannan shi abin da malam suke cewa idan sakaci ne ya jawo haka to zai rama azumi kuma zai kiyar amma idan ba sakaci ba ne to zai rama ne kawai ba tare da ya kiyar ba ina ba tabbata akwai sabani akan wannan matsalar ina ba tabbata akwai sabani akwai malaman da suke gani babu wani nasi da yake nuna cewa dole sai an hada da kiyarwa abu da yake akan mutum shine yayi babban zunubi dole ne ya je ya yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya rama wannan azumi amma da yawa da kuma suna gani saboda ta kaɗifa ya kamata a kara masa nauyi ya yi azumi sannan kuma ya ya jiya ina mata wa in akwai sakaci amma idan ba sakaci ba ne to kawai rama wani kawai zai na wannan sun ci da ake da na ta to ne kuma muhimmanci ne ciyar wani in ma da dafa abinci haka ba mu da ya tsaye da kaban mu ba ya halatta gare shi ya dafa abincin ya tara jama'a su ci ko ya raba musu ya raba musu an rawaito Anas sunu Malik sanda ya tsufa yana haka yakan dafa abinci ya gaishe mutane 30 abinci ina wata bane kuma ya ta, saboda haka ya halatta ya ba su dafaffe abinci ya halatta ya ba su abinci da ba dafa ba ina fata mun gane su sa'a ya ba su amma abinda da yawa daga malama ba su yadda ba shine ba da kuɗi ina fata mun gane shine ba da kuɗi saboda in ka tashi ba da kuɗi sosai yaya za ka za ka kimanta shi ina fata za a samu matsala wajen kimanta shi don haka abinda ya fi shine ko dai ka dafa abinci ka siyar da jama'a ko kuma a ba su danyen abinci su sa'a ga kowane mutum ina fata amma a kada ba da kuɗi ne kamata ba da kuɗi duk wanda ke da wasu shi ta Allah ya dace kuma alaikum wa rahmatullahi wa